Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Hawa Sharif ce tare da Za'arawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 25 ga watan Yuni na shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su da farko ga kanin labarai. A yau Litinin wani gidan talabijin na Rasha ya nuna hoton bidiyon ministan tsaron kasar yana ziyartar sojoji wanda ita ce fitowarsa ta farko a bainar jama'a tun bayan tawayen nan na gajeren lokaci da shugaban dakarun sojojin hayar kasar na Wagner ya yi. a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen ukraine da kuleba a yau litinin ya buƙaci ƙungiyar tarayyar turai da ta karfafa goyon bayan ukraine sannan masana sun ce 'yan raunaniyar dangantakar da ke tsakanin amurka da china ba za ta iya kaiwa ga rage takun sakar da ke tsakanin koriya ta kudu da china ba kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar mu da sanannen mai sharhi akan al'amuran tsaro kan dalilan da yake ganin sun haifar da rashin samun nasarar shawo kan matsalar tsaron duk kuwa da irin makudan kuɗin da aka rika narkawa a bangaren tsaron idan hali ya yi za ku ji shawarwarin da ya ba gwamnati mai ci yanzu a najeriya waɗanda kamar yadda ya ce idan aka bi su to akwai yiwuwar yin nasara a yakin da ake da matsalar tsaro da ta yi wa wasu sassan najeriya ɗaurin goro za kuma ku ji cewa hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ta ce ta ce tana shan matukar wahala wajen samun tattara hujjojin kimiyya wanda suke zama babbar cikar ga fafutukar da suke yi a wannan bangare na yaki da sha da fitocin miyagun kwayoyi kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibrin kan gabatar sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin amma a yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. A yau Litinin wani gidan talabijin na Rasha ya nuna hoton bidiyon ministan tsaron kasar Sarge Shogu yana ziyartar sojoji. Wanda ita ce fitowarsa ta farko a bainar jama'a tun bayan tawayen nan na gajeren lokaci da shugaban dakarun sojojin hayar kasar na Wagner yevgani Prigozhin ya yi. Rahoton bai fayyace lokaci ko kuma inda shugu ya gana da sojoji da kuma kwamandojin kasar ba, wanda aka ce suna daga cikin dakarun Rasha da ke mamayar Ukraine. sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto jen stoltenberg ya bayyana wa manema labarai a yau litinin cewa boran da sojoji ke yi a rasha wani lamari ne na cikin gidan rasha amma hakan na nuni da irin babban kuskuren da shugaba putin ya yi a mamaye crimea da ya yi ba bisa ka'ida ba da kuma yaƙi da ukraine a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba a yau litinin ya buƙaci ƙungiyar tarayyar turai da ta ƙarfafa goyon bayan ukraine yayin da kungiyar ta eu ta kara kusan dala biliyan hudu a wani asusun da ake amfani da shi wajen ba da taimako masojojin ukraine kuleba ya yi jawabi ne a taron majalisar harkokin waje na eu ta bidiyo inda ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ya buƙaci tarayyar turai da ta hanzarta yin galaba akan rasha ta hanyar ƙara goyon bayan ukraine babban jami'in kula da harkokin wajen tarayyar turai joseph borrell ya ce ukraine ita ce a gaba borrell ya wallafa a shafinsa na twitter cewa za mu ci gaba da ninka tallafin sojoji da kayan aiki da horo ga ukraine har illa masha allahu Masana sun ce 'yan raunananniyar dangantakar da ke tsakanin Amurka da China ba za ta iya kaiwa ga rage takun sakar da ke tsakanin Koriya ta kudu da China ba. an ɗan farfado da tattaunawar da ta cize tsakanin manyan ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya lokacin da amurka da china suka amince a ƙarshen mako cewa za su ci gaba da raya manyan hanyoyin tattaunawa da daidaita alaƙar da ta yi tsami tsakanin su bayan da wani balan-balan na leƙen asiri da ake zargin na china ne ya yi shawagi a sararin samaniyar amurka Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya faɗa a yau Litinin a wani taron manema labarai cewa a ziyararsa zuwa Beijing daga ranar goma sha takwas zuwa goma sha tara ga watan Yuni an samu ci gaba. amma alakar koriya ta kudu da amurka kan manufofin china wanda ke da nufin tunkara abinda dukkan sun biyun ke kallo a matsayin kalubale da kuma tsarin ƙasa da ƙasa da kimar demokradiyya ya sa china ta ƙara tsanani wajen wa makwabtanta. an jima kaɗan zara'u za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu fara da tattaunawar da muka yi da masanin tsaro bula mabukalti dangane da abin da yake ganin ya hana samun cikakkiyar nasarar da ake bukata wajen magance matsalar tsaro a najeriya duk da irin makudan kuɗaɗe da gwamnatocin baya suka rika narkawa a bangaren na tsaro idan ba ku manta ba dai a wani shirin mu da ya gabata ya fara da bayani akan waɗannan dalilai yanzu kuma wato rashin shugabanci da sa ido ɗaya daga cikin manyan matsaloli kenan hmm. abu na biyu tsabagen almundahana da kudaden da ake fitarwa na bangaren tsaro za ki ga sojoji a ƙasa kuma suna koke-koken hatta takalmin da za su saka na soja da kuɗin su suke siya suna koke-koken ba a basu abinci ko ba a biyan su albashi lokacin da ya dace to kin ga in baka ɗau baka mai da hankali wajen kula da lafiya da walwalar shi sojan da yake kasa ba baka ba shi kayan aiki yadda na yaƙi ban baki manta ba akwai janar adeniyi wanda yake shugabantar yaƙi da boko haram a lokacin a bidiyo ya fito yana kukan cewa 'yan boko haram sun fi yawan makamai amma kuma gwamnatin najeriya ta fi boko haram kudi mm. to wannan almunda hana an baki manta ba har ma shi mai ba wa shugaba buhari shawara akan harkar tsaro baba gana munguno ya yi hira karara da hausa yake cewa biliyoyin naira da shi buharin ya bayar a kan tsaro sun yi batar dabo amma ba a bincika ba kuma hirar nan gata nan da bbc hausa a lokacin ba wai a ɓoyayyen guri ya yi ba to dai almundahana na ɗaya daga cikin manyan matsaloli uku babbar matsala ta uku mm. ita ce rashin haɗin kai ah. rashin haɗin kai a tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnoni in kewa kula za ki ga cewa gwamnonin jihohi kowa abin da ya ga dama yake sai gwamnan zamfara ya ce shi ya wato yana tattaunawa da su ne zai sulhu da su gwamnan kaduna ya ce shi ba zai taba sulhu ba gwamnan katsina kuma yau ya ce yana sulhu gobe ya ce baya sulhu mm. ita kuma gwamnatin tarayya ba ta tashi ta kirawa gwamnonin nan bakin ga ba haɗin kai kuma wanda yake ribatar rashin haɗin kan nan su 'yan bindigan ne sannan kuma hatta su jami'an tsaron gwamnatin tarayya babu haɗin kai tsakanin su aka kai hari sai ki ji jami'an tsaro na farin kaya DSA suna cewa ai mu mun tattara intelligence mun tattara bayanai mun tura ba ai aiki da shi bane kamar lokacin da aka kai harin jirgin ƙasa din nan na hanyar Kaduna zuwa Abuja haka 'yan sanda zaki ga suna gasa da sojoji sojojin ƙasa suna gasa da sojojin sama kuma gasan nan ba mai kyau ba kowa gani yake shi dan uwan shi bai kai ba mm. kuma wato in baka so saboda haka wannan rashin haɗin kai a haɗa hanci guri ɗaya a yi tsari tare mm. a aiwatar tare abu na ƙarshe da zan ce a haɗin kai kuma rashin kyakkyawan haɗin kai da makotanmu tunda ai manyan matsaloli wato manya-manyan abubuwan da suke rura rikicin nan abu uku ne wato kwayoyi ne da makamai da kuma wato babura masu tsananin karfi da ake kawo su daga china duka ukun nan ba wanda ake yi daga najeriya ta iyakokin mu suke shigowa saboda haka in baka haɗa kai da benin da niger da chadi da kamaru ba ba za ka iya magance matsalar ba ina ganin kuma shi wato tunubu abin da ya kamata ya mai da hankali a kai kenan. wato dama shi ne nake so mu kai ga haka in ce to a kadara shugaban kasa ahmed bola tinubu hmm. zai kira ka ce yau ku zauna bulama yaya kake ganin za mu shawo kan matsalar tsaro a najeriya waɗanne shawarwari za ka ba shi shawara ta farko da zan ba shi hajiya shine shi national security advisor shine idan shugaban kasa kuma shine hannun shugaban kasa akan abin da ya shafi tsaro in kuma baka samu kwararre wanda ya fahimci matsalar ciki da bai ba to za a samu matsala sosai idan kika kula shekaru talatin da suka gabata daga 1993 zuwa yau mun yi masu ba da shawara akan harkar tsaro guda tara dukkaninsu sojoji ne banda guda ɗaya banda sama'ila gwarzo wanda wato mai aikin uh, tsaro ne na farin kaya dss hmm. duka sauran sojoji ne kuma harkar tsaron nan ba magana bindiga ce da bullet kawai ba Bulla bukatu kenan a wata tattaunawa mu da shi yayin wata ziyara da ya kawo a nan sashen Hausa na murya Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga zara ofage da ci gaban labaran duniya. A yau Litinin kotun kolin Australia ta yi watsi da bukatar da Rasha ta gabatar ta wani umarni wanda da an yi amfani da shi da ya hana tashin ofishin jakadancin rasha daga wani wuri a canberra babban birnin kasar da take watsi da bukatar ta rasha mai shari'ar babban kotun jane jagod ta ce kalubalantar wannan shari'ar da rasha ta yi bisa tanadin kundin tsarin mulki mai rauni ne kuma mai wahalar fahimta. Majalisar ta zartar da dokar ta ɓaci a ranar goma sha biyar ga watan Yuni wacce ta soke hayar da aka baiwa rasha na wannan gini da aka sarinsa ba komai a ciki bisa dalilai na tsaro saboda idan ba haka ba sabon ofishin jakadancin zai iya kasancewa kusa sosai da ginin majalisar kasar babban ci gaba da ke tafe a game da jinyar cutar kansa zai iya zama samun rigakafi bayan kwashe shekaru da dama ana bincike inda aka samu takaitacciyar nasara masana kimiyya sun ce bincike ya kai ga wani matsayi inda da yawa ke hasashen za a samu allurar rigakafin nan da shekaru biyar waɗannan ba allurar rigakafin da aka saba yi ba ne waɗanda za su hana cututtuka amma za a iya amfani da su don rage cutar kansa da hana ciwon dawowa allurar rigakafin za su mayar da hankali wajen cutar kansar mama da ta huhu da kuma nasarorin da aka samu a wannan shekara a kansar fata mai kisa da kuma kansar ciki muna samun wani abin da za mu iya aiki a kai yanzu ya kamata mu ƙara ingantawa in ji dr james goley wanda ke taimakawa wajen jagorantar wata cibiyar ciwon kansa ta ƙasa da ke samar da magungunan rigakafi game da rigakafin cutar ta kansa. zara fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu waiwayi rahotanninmu. Hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta ce tana fuskantar matukar wahala wajen tattara bayanai irin na kimiyya game da kwakwalan masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a fafutukar da take yi. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka Muhammad Nasir da cikakken rahoto. Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fafatuka wajen yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi saboda illolin da suke haifarwa a cikin al'umma musamman ma wannan lokaci da rashin tsaro ya addabi jama'a hukumar da ke yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta ce tsaye take ƙaumin wajen sauke nauyin da ya rataya a kanta kuma ƙarƙashin jagorancin shugabanta muhammad buba marwa tana samun nasarori a jihohi daban-daban a jihar sokoto kaɗai hukumar ta samu nasarar kame kayan maye da nauyin su ya kai kusan kilogiram miliyan biyu kuma ta kama waɗanda ake tuhuma da laifi da yawan su ya kai 247 daga watan janairun shekara ta 2022 zuwa yau sai dai kwamandan hukumar a sokoto iro adamu muhammad ya ce suna fuskantar kalubale idan suka gurfanar da waɗanda ake tuma da laifi a gaban kwaliya kamar misali wato a abin da ake kira scientific analysis wato abu ne wanda ake yin shi a lab wanda za a proving akan gaskiya wannan abu da ka kama shi abun laifi ne dole sai mun aika lagos kowane mutum ɗaya da za a kai shi kotu sai an kai nashi lagos an yi wannan abu an dawo da shi tukunna mun gabatar gaban kotu kotu ta karba to idan muka samu ko delay muka samu abin ba kawo shi da wuri ba kotu ta yi magana ta yi magana sai kaga ta ta zartar da hukunci akan ba mu yi ka'ida ba to ta wannan fannin gaskiya muna da samun dan matsala. Duk da haka wasu 'yan Najeriya na tsokaci akan kamen da hukumar ke yi kamar yadda farfesa tukur Muhammad Baba ke da waɗannan tambayoyi. Shin abin da aka kama nawa ne saura a cikin ƙasa nawa ake amfani da shi a cikin ƙasa kuma muna iya ci gaba mu tambaya waɗannan abubuwan fa an dade ana kamawa an kai su gaban kuliya wannan abin damuwa ne kwarai da gaske amma hukumar ta ce tana kona kayan da take kamawa domin ba su da amfani barin su a cikin al'umma har ma kuma da hukuma a Sokoto ya ce sun tsara kona wasu kayayyakin maye a watan gobe. Wannan magani da kaga muke ajiwa ba hurumin mu bane mu tashi kawai akai zamu mu dauka mu je mu kona sai mun bi akwai ka'idoji da ake bi to yanzu mun bi ka'idojin nan za mu destroying din za mu kona magunguna wanda muka kama shekara da shekaru wanda yawansu ya kai tons masu yawa wanda za mu kona to wannan abu za mu yi ta wannan wata da za mu shiga insha Allah har wayo wasu jama'a na ganin ya kamata gwamnatin Najeriya ta ƙara sa ido ga hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi kamar yadda wani mai fafatuka akan lamarin Nuruddin Abdullahi Attajiri ke cewa na a ido a sa ado a diba irin abubuwan da kai suna kawa ka san ga al'ada duk abu guda aka mai sai kila goma ko ishirin sun wuce to wannan ba karamin nasara ba ce ga abubuwan da muke ganin na faruwa na kamitin nan kayayyakin amma gaskiya akwai bukatar sa ido sannan kuma su hukumomin da abin ya shawa a ƙara karwar da su ne sun kayan aiki. Hukuma ta ce duk da kalubalen da take fuskanta ba za su sa yi sanyi ba wajen gudanar da aikin ta yadda ya kamata da yake tana da jajirtaccen shugabanni da kuma ma'aikata sai dai tana neman gudunmuwa daga kowa da kowa domin kara samar da al'umma tsarkakakka daga sha ko kuma fatocin miyagun kwayoyi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To madalla a gaida Muhammad Nasir yanzu kuma sai rahotonmu na gaba da ya fito daga jamhuriyar Nijar inda sannu a hankali wasu 'yan kasar suka fara mayar da hankali wajen amfani da jirgi mara matuki wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na Yusuf Abdullahi. bisa al'ada dai jami'an tsaro ko masu shirya fina-finai ne suka fi amfani da jirgi mara matuki ko drone a ayyukan da suke gudanarwa to sai dai wasu matasan nijar masu ilimi a fannin amfani da jirgi mara matuki sun fara kwadaitar da sauran bangarorin ma'aikata muhimmanci amfani da jirgin musamman ma a fannin noma da kiwon lafiya da kare muhalli da dai sauransu mumuni gingaren shamsu dina na ɗaya daga cikin waɗannan matasan ya kuma fara bayyana matsayin jirgi mara matuki a wannan zamanin. Les drones, ce sont donc des outils Eh, jirage marar matuka na'urori ne da zamani ya bullo da su waɗanda kuma ke taka muhimmiyar rawa wajen tattara bayanai daban-daban ta hanyar amfani da kamarar su da ke ɗaukar hotuna waɗanda daga bisani muke gudanar da bincike a kansu ta hanyar amfani da wata manhaja da ke fassara hotunan da jiragen marar matuka ke ɗauka fannin noma na ɗaya daga cikin fannonin da jirgin mara matuki ke taka rawa a zo a gani za mu iya gano halin da gona ke ciki idan albarkacin gonar na fuskantar wata barazana ta kwari idan kuma muka tabbatar da haka za mu yi amfani da jirgin mara matarki mu kai ɗauki ga gonar ta hanyar fesa mata maganin kashe kwari kazalika a fannin kiwon lafiya amfani da jirgin mara matuki zai taimaka wa jami'an kiwon lafiya ta fannoni daban-daban on peut produire une carte de la situation des centres de santé intégrés tare da jirgi mara matuki za mu iya tantance adadi yawan asibitocin da ke wani yanki na nijar ta hanyar amfani da wata na'ura ta musamman da a yanzu haka muke aiki a kanta wannan tsarin idan mun kammala aiki a kansa zai taimaka wa hukumomin kiwon lafiya na nijar ta hanyar sauƙaƙa musu aikin su musamman ma ɓangaren tattara bayanai da suka shafi kiwon lafiya. yanzu haka mumuni Shamsu dina ya kafa wata cibiya ta musamman da ke kula da baiwa matasan nijar horo kan amfani da jirgin mara matuki a ayyukan da suke gudanarwa kuma sannu a hankali cibiyar na samun karbuwa wajen matasan nijar to sai dai babban kalubalen da masu amfani da jiragen ke fuskanta a nijar shine ka'idodin amfani da shi da hukumomi suka tanada musamman ma idan aka yi la'akari da matsalar tsaron da wasu yankunan nijar ke fuskanta yusuf abdullahi ta haskar voa daga nyamai jamhuriyar nijar Madalla a gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoto. Kada dai a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida, ashirin da kuma 31. A can jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe aka so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kangi mana da ilimi abun rainawa. Masu rarwa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa ne da wakiliyanmu Madina Dauda da yi tare da wasu shehunan malamai dangane da matakin da gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ta dauka na fara baiwa ɗaliban Najeriya ba shi, domin gudanar da karatun gaba da sakandare kafin lokaci ya halin A shirin namu na yau za ku ji Madina Dauda tare da Profesa Umar Kyari na Jami'ar Abuja game da ingancin wannan mataki da gwamnatin ta dauka. To ina ga wannan shiri na bawa ɗaliban gabar sakandare ba shi domin su biya kudaden makaranta da sauran bukatun karatunsu yana da sarkakiya kwarai da gaske. Kuma in dai ba wai an fara aiwatar da shi komai ya tafi daidai ba to ni ina da shakku akan cewa komai zai iya tafiya daidai kuma ina da dalilai da dama na farko dai tsananin lalacewa da sashen ilimin gabar sakandare ya yi da kuma a kasancewar a fili take gwamnati tana so ta tsame hannunta gaba daya kan tallafawa makarantu domin su tsaya kan kafafuwansu wato cewa sai an tura komai komai ga al'umma dalibai da kuma iyayensu kuma su mabukatan wannan bashi ba suna nan bila adadin gomin miliyoyi to anya za a iya samun kuɗin da za a ba wa ɗalibai da dama wannan bashi a mutane nawa za a bayar ya za a aiwatar da wannan bashi nawa za a bayar kuɗin ma da za a bayar zai ishe su ya za a biya wannan bashi duka waɗannan waɗansu tambayoyi ne waɗanda amsoshinsu suna da wuya kwarai da gaske zuwa yanzu to amma maimakon mu shura abun gaba ɗaya mu ce ba zai yi ba to sai mu sa ido mu ga yadda za ta kaya to amma ni da gaskiya ina da shakku kwarai da gaske musamman kasancewa sannin mu ne yadan da abubuwa suke faruwa a kasan nan shiri duk kansa sai waɗansu abubuwa za su kunno kai su lalata shi kuma ni ina ga a aƙidance babban dalilin da yasa aka kawo wannan shiri shi kanshi abu ne mai tada hankali shi kanshi abu ne wanda dole a ta muhara a kan shi wato a ce gwamnati ta tsame hannunta a lokaci guda a kan eh, tallafawa makarantu a cikin yanayin talauci da kunci na rayuwa da ake ciki yana da haɗari kwarai da gaske a ce kawai wai wannan bashin da za a bayar kusan shine zai mai gurbin irin tallafi da gwamnati take ba makarantu wannan wani babba lamari ne tun da yanzu allah kawai ya san daga shekarar karatu ta gaba nawa jami'o'i da sauran manyan makarantun gaba da sakandare za su sa a matsayin kudaden makaranta to shi kan shi wancan kudin na a zo a gani ne zai iya biyan wannan tallafin sa'an nan yaushe za a bayar. Amma shugaban hukumar kula da harkokin ilimin sakandare Board 1 a nan birnin tarayya Abuja, Sony Sylvester Monidafe ya yaba da dokar sannan ya ce kar a duba matsalolin da ka iya tasowa a wannan doka a dubi alfanunsa nan gaba. Kowai dan makaranta ka ɗauki bashi ka biya school fees naka inda ke aka samu waje ka kare makaranta sai ka biya yana da kyau ba wata excuse na cewa wai a ah, ban yana biya kudin makaranta ba wancan ya wuce yanzu gashi na baka loan amma in baka biya ba akwai dokoki wajen shida ko bakwai ne abun za a yi a kama ka a ah, wani suna faɗa wai ko da an bayar ma ba za a biya ba oho dai a soma yara musu je makaranta ina second education board na fct abuja na san Um, akwai matsala da yawa da muke shi a kasan nan matasa yaran mu suna wani sun gama js1 ba fili zai shiga ss1 muka zo wani abu da ke kira out of school children miliyan goma sha biyar ta yanzu su ne suke taya yan boko haram su ne suke kidnapping su kome ya suna matasa da yawa ana afara a turance enzymes nasu na zumi a kaman da lantarki yanzu maganan kuma zuwa makaranta ba magana ba ya biya school fees ba ni da ke magana yanzu hakan nan na da yara wajen 25 na so maki nan ma a jimeta da adamawa state na biya musu school fees primary school secondary school college of education nursing school legal studies the universities na eh, federal da nigeria alama na biya musu school fees na wani school fees dubu biyar dubu abun mamaki ba su iya sun biya ba da wannan sabon doka yanzu sai banki kamar karman loan ne ka karbi ka ka biya school fees ka kare kana aiki sai ka biya yana da kyau shi kuwa sarkin dawaki mai tuta gusau sanusi bala turaki ya ba ɗalibai da matasa shawara ne kan dokar lamunin ilimin inda yake cewa ɗalibai su rungumi wannan lamunin da zuciya ɗaya. kirana ga matasa shine na farko a dage a nemi ilimi kuma shi neman ilimi abu ne mai wahala sai an dage amma idan aka dage aka nema daga karshe za a ci riba za a ci moriya abin so kirana ga matasan mu shine a yi haƙuri duk da wahalar da take ciki da inconveniences da yake cikin harkar karatu a dage a nemi ilimi daga baya za a ji daɗi kuma ina kira ga matasa sa da gar a zona bayan an nemi ilimi shi ilimi ba wai ka je makaranta ka yi karatu ne don ka jira ka samu aikin gwamnati ba wannan ba shi bane ka yi karatu ne domin karatu ne ya amfane ka ka iya dogaro da kanka ta hanyar sana'o'i daban-daban lokaci ya wuce da mutum zai je ya gama karatu ya zo ya zauna yana jiran gwamnati ta bashi aiki lokaci ne da zaka je ka yi karatu a lokacin da kake karatu ka tabbatar da karatun nan kana yin shi don ka yi dogaro da kanka a tinubu ya maganganu ta yadda zai magance matsalar um, yajin aiki da ake fama da su a universities dinmu da samar da uh, ingantaccen ilimi a um, universities dinmu suna da tabbacin insha Allah shekara biyu na farko za a ga canji a bangaren ilimi lafiya da dukkan sauran taskoki na rayuwa to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyanmu madina dauda da kuma bakin namu sai jami'ar ta bada umarni da kuma daidaita shirin julie ladies gresham naku baban yaji jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon an hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake. To madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kukan turo mana ta imel. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. za kuma mu fara ne da ra'ayin sama'il agnes malam fatori mazaunin difa jamhuriyar niger mai cewa yau take ranar tunawa da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware don haka kiran da nake son na yi ga shugabanni shine su sani cewa a ƙasarmu najeriya rashin aikin yi ga matasa shine ya sa su shiga cikin halin shan miyagun kwayoyi. don haka ya kamata a lura da matasa masu irin wannan ɗabi'ar don kawar musu da matsalar rashin aikin yi ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogin najeriya masu cewa assalamu alaikum muryar amurka muna kira ga mahajjatan ƙasarmu najeriya da su zama jakadun najeriya na kware a ƙasa mai tsarki yayin da suke gudanar da aikin hajji da kuma bayan sun kammala su guji abin da ka iya zubar da mutuncinsu da na ƙasarsu a idan duniya a ƙarshe muna fata za su saka ƙasarmu najeriya cikin addu'o'insu sai kuma ra'ayin muhammad cindo unguwar karofin madaki jihar Bauchin tariyar najeriya mai cewa salamu alaikum voa hausa ku ba ni dama ne kira ga matasanmu da su gujewa duk wata hatsaniya a yayin yin bukukuwan sallah da fatan za mu yi sallah lami lafiya abin su amin. Ra'ayi na biye na Malam Hamidu Kala Labuwa ne jihar Rifa jamhuriyar Nijar mai cewa salamu alaikum BOA Hausa da fatan kowa yana lafiya. kirana zuwa ga matasa na kasar mu Nijar da ma na Najeriya shine don Allah su bar tukin ganganci na motoci da babura a kan layi a yayin bukukuwan sallah da ƙarshe Allah ya kawo mana zaman lafiya albarkacin wannan sallah amin suma amin. Sai kuma ra'ayin abubakar girgir mai cewa salamu alaikum BOA Hausa sallah biki ɗaya rana a daidai lokacin da sallah babba ta rage kwana biyu. muna addu'ar allah ya sa a fara bukukuwan sallah lafiya a kuma kammala lafiya yana kira ga 'yan kasuwa da su sassauta domin al'umma su samu gudanar da bikin sallah cikin jin daɗi da walwala da fatan za a kaucewa yi wa nama cin keta don abin da kaje ya dawo To madalla masu sauraro kuma da haka ne zamu naɗe tabar shirin namu na wannan lokaci sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu karfe tara da rabi daidai agogon Najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin zara ufage da ta karanto labarin duniya sai da Seleng mai lakiyanan tun abu gafarci ne. wato jami'in da ya bada umarni kenan ban faɗi sunan shi daidai ba a man gafara da ma sauran waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku kamar da kuka ji shi hawa shirif ke fatan zamani lafiya sai an jima.